This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara arba'in da ɗaya sha shida da mita arba'in da tara da mita sittin da kuma kan kilo dubu ɗaya da a matsakaicin zango. masu aron ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da da kuma niyyar dukkan sa zangon FM za a iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar intanet a hausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu aron masu salamu alaikum barkanku da safiyar Laraba 23 ga watan Disamba shekara ta 2015. Sahabo Imam Ali ne daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Ga kanun labarai. Wakilai daga bangaren 'yan tawaye da na gwamnatin Sudan ta kudu sun yi zama na farko a wani yunkuri na shawo kan yakin basasan da ya addabi kasar. gwamnatin shugaba barack obama ta kaddamar da wani shiri da zai tunkari yaƙi da cutar tarin fuka ko kuma tb da ke bijirewa magunguna a ƙasar da ma duniya baki ɗaya majalisar dokokin girka ta amince da dokar halarta auren jinsi guda a ƙasar kanun labarai kenan su dai 'yan najeriya da ke ƙasashen waje kan yi amfani da katinsu da ake kira debit card su zara adadin abin da suke bukata daga asusunsu da ke bankunan Najeriya. Daga ran daya ga watan Janairun shekara mai kamawa za a dakatar da wannan tsari. Shin ko ina dalili? To a dakace cikakken rahoton bayan labaran duniya domin jin dalilin da ya sa gwamnati ta ɗauki wannan mataki. Ita kuma hukumar kastam mai kula da shiyar Oyo da Osun ta kama motoci goma sha ɗaya da ta bar wiwi da wasu tarkace. Runar 'yan sanda ta jihar Niger kuma za ta girki 'yan sanda dubu biyar a lokacin da ake bukukuwan kirsimeti da kuma shigar sabuwar shekara muna tafe da shirin demokradiyya yau duka sai bayan labaran duniya to jama'a assalamu alaikum wakilai daga bangaren 'yan tawaye da na gwamnatin sudan ta kudu sun yi zama na farko a wani yankuri na shawo kan yakin basasan da ya addabi kasar bangarorin biyu sun yi zaman ne a juba babban birnin kasar a jiya talata da fatan za a kafa gwamnatin wucin gadi wadda za ta kunshi dukkanin bangarorin da ke takaddama da juna a baya 'yan tawayen da gwamnati sun sha gudanar da zama tun bayan da yakin basasan da ya barke a tsakiyar watan disamba shekarar 2013 sai dai an yi ta saba shirin tsagaita wuta da aka samar a shekaru biyun da suka gabata shugaba salva kiir da shugaban 'yan adawa rick mashar sun sha zargin juna da saba shirin zaman lafiya amma dukkaninsu suna ikirarin cewa za su ci gaba da mutunta yarjejeniyar wato shirin 26 ga watan agusta da aka kulla duk da cewa ana saba wa'adin da aka tsayar sudan ta kudi ta ce yar autar kasashen duniya bayan da ta balle daga sudan a shekarar 2011 dubin bajar al'ummar kasar wannan rikici ya halaka kana ya raba mutane miliyan biyu da muhallansu wani harin sama na jirgi mara matuki da ake zargi na amurka ne ya a ya wata tungar mayakan sa kan alshabab a ƙasar Somalia. har yanzu babu cikakken bayani kan wannan hari da aka kai a daren litinin din da ta gabata amma jami'an yankin sun ce harin ya halaka mayakan ƙungiyar da dama ana kuma tsammanin ya ritsa har da wani babban kwamandan wannan ƙungiya. wasu rahotanni sun ce harin ya kaikaici wani jerin gwanin motocin kungiyar ta al ne yayin da wasu rahotanni ke cewa sansanin yan kungiyar harin ya shafa wadda ke yankin shabele ya zuwa yanzu dai dakarun amurka ba su ba da tabbacin kai wannan hari ba amma sansanonin kungiyar ta alshabab wurare ne da amurka ke yawan kai hare-hare da jirage marasa matuƙa. kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yi kira ga dukkanin ɓangarorin da ke yaƙi a siriya da su gaggawar samar da hanyoyin da za su wato samar da hanya da za a kai magunguna da kayan abinci ga mabukata mambobin kwamitin su goma sha biyar suka nuna amincewarsu ta bai ɗaya a talata inda suka nuna fushinsu kan yadda ɓangarorin da ke faɗa da junansu a ƙasa suka yi biris da bukatun da majalisar ɗinkin duniya ta gabatar game da yaƙin na siriya da ke ƙara ƙazancewa. wannan kira na kwamitin an yi shi ne domin gwamnatin bashar al-assad da kungiyar is da al-nusra front da kuma mayakan da ke da alaka da kungiyar al-qaida waɗanda duk suna faɗa a ƙasar har ila kwamitin sulhun ya yi allah wadai da ayyukan azabtarwa da kisa da kuma batan mutane da sauran laifukan yaƙi da ake zargi na faruwa a ƙasar ciki har da na cin zarafin ƙananan yara to labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc dakarun kasar iraki sun kutsa kai cikin tsakiyar birnin ramadi a wani yunkuri na kwato ikon birnin wadda ya fara hannun mayakan na isis kakakin hukumar da ke yaƙi da ayyukan ta'addanci a iraki saba al-numani ya faɗa jiya talata an yi gama a wasu anguwanni da ke zagaye da wasu gine-ginen gwamnati tare da haɗin gwiwar dakarun sama rahotannin sun ce yayin da dakarun ke kutsa kai cikin birnin na ramadi sun yi ta tono nakiyoyi da aka binne a gefen hanya kakakin ya kuma ga kamfanin dillancin labaran faransa cewa nan da sawoyi 72 za a kwato birnin baki ɗayansa dakarun haɗin gwiwa da amurka ke jagoranta sun yi ta lugujen wuta ta sama akan tungar mayakan isis da ke wajen birnin lamarin da wani kakakin dakarun na amurka kana steve warren ya ce ya sa mayakan na isis suka rasa mafaka a dai farkon watan da ya gabata aka kaddamar da shirin kwato birnin na ramadi bayan da mayakan na isis suka karbe ikon sa a watan mayu gwamnatin shugaba barack obama ta kaddamar da wani shiri da zai tunkari yaƙi da cutar tarin fuka ko kuma tb da ke bijirewa magunguna a ƙasar da ma duniya baki ɗaya yayin da ake samun akalla mutane 100 da ke kamuwa da cutar a amurka a duk shekara cutar haila yau na shafar mutane 500 a duk faɗin duniya a kowace shekara wannan shiri wanda aka kaddamar da shi a fadar white house a jiya talata shine irinsa na farko da zai tunkari yaƙi da cutar gadan-gadan saboda irin illar da take yi shirin zai mai da hankali ne akan bangarori uku na farko yadda za a karfafa matakai a cikin gida domin yaƙi da cutar na biyu yadda za a haɗa kai da sauran ƙasashen duniya domin yaƙi da cutar ta tb sannan na uku yadda za a ƙara sa himma wajen gudanar da binciken samar da makaran cutar wannan shiri dai na daga cikin tsarin shekaru uku zuwa biyar da hukumar lafiya ta duniya who ta shata domin yaƙi da cutar ta tarin fuka ko kuma tb Majalisar Dokokin Girka ta amince da dokar halatta auren jinsi ɗaya duk da adawar da bangaren 'yan hamayya da coci-cocin ƙasar suka nuna. Da safiyar Laraba majalisar ta amince da dokar inda wakilai 193 suka amince yayin da 56 suka nuna akasin haka. Amincewa da wannan doka na zuwa ne shekaru bakwai bayan da majalisar ta kasa wato ta saka batun auren mace da namiji cikin wato kundin tsarin mulkin kasar amma bata sanya na masu auren jinsi ɗaya ba. labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc To madalla daga ranar ɗaya ga watan Janairu shekara ta da sha shida wato Juma'a ta makon gobe katunan daukar kuɗi daga bankunan Najeriya za su daina aiki a kasashen waje. Hassan Maina na ya nemi karin bayani daga babban bankin Najeriya kan wannan mataki ga kuma rahoto da ya haɗa mana. Su dai 'yan Najeriya da ke ƙasashen waje kan yi amfani da katin su da ake kira debit card su zare adadin abin da suke bukata daga asusun su da ke bankunan Najeriya. Daga ran ɗaya ga watan Janairun shekara mai kamawa za a dakatar da wannan tsari. Shin ko ina dalili? Mr. Moses Tule, daraktan manufofin kuɗi ne na babban bankin Najeriya. That we've noticed substantial abuses, so much abuses. Mun yi la'akari da irin badakalar da ake tafkawa, badakala sosai fa ba ma zamba cikin aminci kaɗai ba, ta kai ga ƙasarka na cikin matsala kai kuma kana tallafa wasu wani likito da tattalin arzikinta yayin da mutane ke amfani da irin wannan katin na fidda kuɗi wajen shaƙe tattalin arzikin ƙasar muna kallon hakan a matsayin wani ƙoƙari na yi wa tattalin arzikin ƙasar tu'annaci money laundering. To shin wannan tsari zai zo ne har zuwa yaushe? Policy has a time when you would have to step back and review. Kowane irin manufa na da lokacin da za a sake yin bitar ta. In aka fara wani abu kuma ka ga hakan na haifar da wata matsala daban. Mu da sauran masu ruwa da tsaki sai mu zauna a sake duba al'amarin a gaba daya. A ga ina aka yi kuskure kuma ta yaya za a karfafa tsarin a inganta shi. better To sai dai kuma tuni 'yan najeriya da ke kasashen waje suka fara fargaba dangane da wannan tsari Bakari Alhaji Bello Arabi ɗalibi ɗan Najeriya ne da ke karatu a Turai. Mataki ne wanda zai takura wa duk wani wanda yake waje musamman ma mu ɗalibai wanda ba mu da wata hanya da za mu samu ko kuɗin shigowa wadda za mu yi bukatunmu na yau da kullum kama daga biyan hayan ɗaki da muke zanne da ɗan kuɗin sufuri na mota ko jirgin ƙasa da za mu biya daga gida ya kai mu makaranta da ma abin da za mu ci mu sa a baki duk muna samun shi ne ta hanyar amfani da katunanmu debit card ɗinmu na bankunan Najeriya wanda yau idan aka ce maka an tsayar ina tabbatar maka cewa akwai da yawa daga cikinmu wanda za su shiga halin kaka na kayi saboda haka ina fata gwamnatin Najeriya ya kamata ta dubi wannan ta sake duba wannan mataki da take so ta ɗauka a ga hanyar da za a fitowa wannan mataki don ɗalibai su samu sauki. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. rundunar kastan mai kula da shiyar jihohin oyo da kuma osun ta kama motoci goma sha ɗaya dankare da tabar wiwi da kuma wasu tarkace a yankin ga wakilin sashen hausa hassan umaru tambuwal da ci gaban wannan rahoto Babban jami'in kwastam mai kula da jihohin Oyo da Osun, Alhaji Abdulsalam Hassan ne ya jagoranci taron 'yan jarida don su ganewa idanunsu ababen da suka kama. Ah, an kama motoci sha ɗaya ne, ƙananan motoci. An kama sha ɗaya. Dame dame yake cikin waɗannan motoci? Waɗannan motoci an same su ne da kayan wanjo, da kuma Indian hem. Tabar wiwi kenan. Tabar wiwi. kuma ah, man girki su ne aka kama a ciki hada takalma ma waɗanda aka use shoes waɗanda aka amfani da su waɗanda kullum ana da kuma wannan man shafa irin na medicated na magani wanda yake ba nambar nafdak a ciki duk kuma abin da ba nambar akwai hatsari a amfani da shi saboda zai iya kawowa ya lalata ya lalata fata ko wani jikin mutum da sauransu shi yasa ma yake ta kokari ta duk wani abin da za a kawo na shafa da sauransu dole sai an samu wannan nabdak number din a jiki in ba haka ba abin ya zama hatsari a yi amfani da shi to ranka dade yanzu ya za ku yi da wannan tabar wiwi wannan zamu mika ta ne ga wannan komanda ta NDLA ita za ta ci gaba da bincike kuma akan lamarin ko akwai wani mutum da aka kama game da waɗannan kayayyaki a ba kama ba saboda sun kai su cikin daji ne suna ganin mutanen mu sun je sun abu nan sai suka fita abu da suka idan aka kasta waɗannan kayayyaki da motocin nan suna kai kamar kuɗi nawa e, to sai mun gama lissafi wannan za a abin nan dama kun taɓa kama wata mota da bari wuwi a ƙwarai an sha kama muna ba su NDLE masu kula da ƙwayoyi da sauransu mun sha kama a nan ba na farko bane wannan to yanzu wani sako gari ka ga jama'a da zama a kullun a lura duk abin da gwamnati ce kar a yi amfani da shi kar a yi amfani da shi saboda an san illarsa shi yasa ake ga mutane ba wai ana faɗa musu saboda abin nan ba duk wanda ya amfani da shi yanzu ka kamar wannan ma duk wanda ya amfani da shi nan gaba ko da yanzu bai samu abin nan ba nan gaba zai samu zai samu matsala da fata jikinsa Alhaji Abdulsalam Hassan babban jami'in kwastam mai kula da jihohin Osun da Oyo ken ita ko kwamandar hukumar NDLEA a jihar Oyo gudewa jami'an kwastam ta yi a lokacin da take karbar tabar wiwi din First Firstly, we will appreciate the customs for a good job, the cooperation we are having with um, customs. Commander NDLEA a jihar Oyo, uwar gida Omolade Faboyede ta gode wa haɗin kan da suke da su da hukumar kwastam ta jihar Oyo da Osun. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. ganin saura kwanaki biyu kamun a fara bukukuwan kirsimeti na bana rundunar 'yan sanda ta najeriya rashin jihar naja ta ayyana baza 'yan sanda dubu biyar zuwa majami'u da wasu wurare da jama'a suke hallara ga mustapha nazir ba tsari da cigaban rahoton A wani taron manema labarai dai kwamishinan 'yan sandan jihar Niger Alhaji Abubakar Marafa ya ce sun ɗauki wannan mataki ne domin tabbatar da an gudanar da waɗannan bukukuwa cikin kwanciyar hankali kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Ina amfani da wannan dama in yi kira ga 'yan uwanmu kiristoci maza da mata da yake kirsimati yana gwamatsowa da bukukuwan da za a yi ina tabbatar musu da kuma su mutanen jihar Niger za mu gudanar da duk abin da ya kamata domin tsaron dukiyoyinsu da rayuwarsu dangane da haka mun kaddamar da shirin wannan aiki wanda muka sa 'yan sanda sun kai dubu biyar da za su je wayannan wurare domin su tsare rayuwar jama'a da kayansu za mu tura su wuraren ibada da kasuwa wuraren shakatawa da wasu gidajen mai da hotels za mu kuma kaddamar da za mu kara kuma eh, sintiri a kan hanya na 'yan sandan da suke a kafa da 'yan sandan da suke mashin da 'yan sandan da suke mota Shugabannin Kiristocin dai sun ce sun gamsu da irin matakan da jami'an tsaron ke ɗauka, to sai dai shugaban ƙungiyar Kiristocin jihar Naija Rabaran Musa Dada ya ce a wannan kirsimatin mai zuwa za su gudanar da addu'o'i na musamman domin tunawa da waɗanda suka mutu a harin bam ɗin da aka kai a cocin santariza da ke garin Madalla a shekara ta 2012. Cikin wannan ikkilisiyan ranar nan za a yi addu'a domin tunawa da waɗanda aka bar su wato mamacin iyalinsu na tabbatar za su yi addu'a domin su mu ma ko ina inda muke za mu yi addu'a domin su kuma muna da abin da muna kira kaneva za mu yi taro a ranar ashirin da shida domin ci gaba wannan buki na christmas kuma za mu sa wannan ma a cikin addu'a a halin da ake ciki dai bukukuwan kirsimatin na wannan shekara na zuwa ne a daidai lokacin da matsanancin karancin man fetur ke addabar jama'a al'amarin da ya jefa ɗimbin mutane cikin wani yanayi na takura Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Muna kawo muku waɗannan rahotannin ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu karfe goma sha biyu da kusan minti goma sha shida na dare.

Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. To mun zo ga ƙarshen shekara, saboda haka za mu yi waiwaye mu kawo mu kaɗan daga cikin wasu rahotanni da muka gabatar cikin wannan shirin a cikin wannan shekara mai ƙarewa makon gobe idan Allah ya kai mu. Mun kawo muku shirinmu na farko ranar shida ga watan ɗaya na wannan shekara. Listen, any moment they begin to tell us hey, this one a, is a Christian, the other one is a Muslim. I don't believe in that. Who is a Christian more than Judas? Wannan muryar ta shugaban ɗariƙar Katolika a yankin Inugu Reverend Father Ejike Mbaka yake cewa ku saurara, yanzu za a fara gaya mana cewa wannan musulmi ne wancan Kirista ne, ni ban yadda da haka ba. Shin akwai wanda ya kai Juda zama Kirista? In the year 2014, we had a lot of bloodshed in this country. Our leaders failed us. a shekarar bara kasar nan ta ga zubar da jini kai kace zamanin jahiliya ne shugabanni sun gaza kuma ba mai yi musu tambaya rabaran faza ejike baka a huduwar da ya gabatar gaban dubban mabiyarsa da'irarsa ta addu'a da ke inugu inda yake nuna gazawar gwamnatin jonathan da ya ce ya zama wajibi a samu canji a banan nan kamar yadda wata ba za ku kasa ji ba kwamitin yakin neman zaben shugaban najeriya goodluck jonathan ya tara sama da naira miliyan dubu ashirin da ɗaya ƙarshen watan jiya al'amari da masana suka ce ya wa dokokin ƙasa da suka hada har da na zaɓe. Ga Nasiru Adamu Likaya da Shimfiɗa. shugaba jonathan ke ta karkarewa a kamfe don zaben watan gobe bayan liyafar tara masa kuɗin kamfe sama da naira biliyan 21 hukumar zaɓe dai ta ce hakan ya saba wa doka ga martanin mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na hukumar nick dazan sashi 91 na dokokin zaɓe aka ce wanda zai takarar shugaban kasa bai kamata ya kashe fiye da biliyon guda ba kuma duk wanda zai bashi gudunmawa ko tallafi bai kamata ya bada fiye da miliyan guda ba amma abin da muke gani ko muke karantawa ya saba ma wannan doka. Kamar yadda kuka ji kakakin INEC Nick da zan ya faɗa shi ma lauya mai mana fashin baki Hassan Liman wadda ɗaya ne daga cikin manyan lauyoyin Najeriya ya kawo ziyara nan Amurka a New York. A can na riske shi kuma muka nemi jin abin da doka ta ce kan batun tara kudaden yakin neman zaɓe wadda shi ma yadda da abin da Nick da zan yake cewa. Batun maganan yadda za a tara kuɗi na yakin neman zaɓe an yi magana ne a kan shi a ƙarƙashin kashi na 225 na tsarin mulki ta najeriya a inda aka haramta karɓan kuɗi ko daga gun wa'yansu daga ƙasan waje ko samun wani taimako daga ƙasan waje amma musamman inda aka yi cikakken bayani a kan yaya ne da ya kamata a tara kuɗi na batun maganan neman zaɓe na yakin neman zaɓe an yi shi ne cikakken bayani a fili a ƙarƙashin dokan zaɓe kashi ta casa'in da tara na dokan zaɓe na dubu Me aka yi da waɗannan kuɗaɗe ne har kuma aka shiga baitulmalin gwamnati idan aka yi la'akari da rahotanni da suke fitowa daga binciken da ake yi wa Kanal Sambo da Suki mai baiwa tsohon shugaban Najeriya shawara kan harkokin tsaro? Ranar goma ga watan biyu mun kawo muku rahoto kan jinkirta zaɓen Najeriya. Amma kafofin yada labarai sai ta lalube muke yi domin ya Allah mu fahimci hakikanin abin da ya sa gwamnatin shugaba Gullak Jonathan ta ɗage zaɓen ta wajen amfani da shugabannin hukumomin tsaron ƙasar kamar yadda wasu 'yan hamayya suke zargi, ita kuma gwamnatin ta PDP take musantawa. To sai ta yiwu gwamnatin tana da hujja mai ƙarfi na ɗaukar wannan mataki. Duk da haka masana suna cewa idan har da hujjar to ba ta yi aiki mai kyau ba wajen gabatar da bayanai da zai gamsar da 'yan ƙasa da ma waɗansu daga waje. Saboda haka, wasu 'yan Najeriya suke cewa za su fara zanga-zanga ta lumana kan wannan batu. wala akwai wani rintsi da za a kai ku firgita ku kasa yin zanga-zanga kan harkar zaɓen nan. A batun zanga-zanga ta lumana babu abin da zai hana mu ba soja ba ba ɗan sanda ba musamman soja da ake magana ta wannan zamani wadda yara kanana 'yan boko haram ke sa su gudu su tsallaka su bar kayan aiki. Ɗaya daga 'yan rajin gwagwarmayar sai an gudanar da babban zaɓe a Najeriya yayin da ake samun roɗani ko kokonto shin ma za a iya gudanar da zaɓen koko zai kai ga saba tanadin tsarin mulki da zai kai ga kafa gwamnatin riƙon ƙwarya. furucin da ya fito daga mai taimaka shugaba jonathan kan hulɗa da jama'a doyin okufe da ke zaɓar miƙa ragama ga sojoji matukar ba jonathan din ne ya lashe zaɓe ba bai jawo wani martani mai zafi daga ɗan takarar adawa janar muhammadu buhari ba da ba mamaki bai ɗau maganar da muhimmanci ba ne. A gaskiya ban ji wannan ba, amma in ya faɗi babu mamaki. Dan na ce waɗanda suke da laifi a kotu zan basu da kotu. Wanda kuma muka shiga suka yi laifi to, to idan laifukan da suka yi a baya suna kotu to sun san ba askis. Duk da jinkirin zaben bai hana 'yan siyasa da ci gaba da yakin neman zaɓe har da ɗaukan matakai da masana harkokin dokoki suke gani kamar sun kaucewa doka. kamar yadda aka ji tsohon gwamnan jihar Adamawa Bala James Gilari yana cewa. Wanda ba zai yi Jonathan ba, get out, they is Wanda ba zai yi Nuhuri Badu ba, get out, they is Inda gwamnan na bishi yana shi da kansa ya ce wanda baya fatin mu, get out, zai fita mai marmarin jami'a. Ai, yin haka ya saba wa ka'ida ta doka Murya ta farko da kuka ji gwamnan jihar Adama Bala James Gilari ne, sannan lauya Hassan Liman yake bi da shi. Ɗaya daga cikin matsaloli da ake ci gaba da fuskanta a masu tasowa shine yadda waɗanda suke rike da madafun iko suke amfani da jami'an tsaro tamkar ma'aikata na ƙashin kansu. A Najeriya masu sharhi sun ce rikicin Boko Haram ya rage kwarjinin sojan ƙasar. Bugu da ƙari 'yan siyasa suna zargin su ma sojojin yanzu ya fito fili cewa sun zama karnukan farautar masu mulki. Misali da ake bayarwa shine zargin irin rawar da sojojin suke takawa wajen murɗa zaɓen gwamna da aka yi a jihar Ekiti a tsakiyar bara. Wadda idan har ya tabbata gaskiya, zargin da wani soja Kyaftin Sangiri ya yi inda ya ɗauki muryar ministocin tarayya da kwamandan soja da aka yi a zaman shawarwari na yadda za a yi amfani da sojojin a karkata zaɓen domin PDP ta samu nasara. yana da ban tsoro ganin zaben ƙasa da ke tafe ga nasara da malikaya da shimfiɗa. They discuss on how to rig the election in Ekiti state and they said it's just a dress rehearsal for Oshun election and the 2015 general election. manyan na pdp da suka hada da tsohon karamin ministan tsaro musliwa obani koro sanata omishore tsohon ministan yan sanda caleb alobalade da gwamna fayoshi suka kulla murɗe zaben ikiti da nuna hakan gwaji ne na yadda za su yi amfani da sojoji don murɗe zaben oshin da babban zaben najeriya saboda haka muka nemi jin ta bakin masanin shari'a hassan liman ko akwai abin da tsarin mulki ya faɗa kan irin rawar da sojoji za su taka a lokacin zaɓe? Na duba tsarin mulki ta Najeriya gaba ɗaya. ban ga inda aka ce soja soja ba so ɗin nan an za a yi zaɓe dole ne ko wajibi ne so ɗin nan su kasance su ne za su kasance suna kare gudun zaɓen ba. Ɗaya daga cikin matakai da hukumar zaɓen Najeriya ta ɗauka na yin amfani da na'ura mai tantance katunan masu zaɓe ya janyo suka da adawa daga wasu da suke kirarin su ‘yan hamayya ne tare da ma jam'iyya mai mulki ma'ana PDP. Mm, Duk waɗanda ke adawa da amfani da na'urar tantance masu kada ƙuri'a na da wata ɓoyiyar manufa ce ta magudin zaɓe, domin mun bullo da tsarin ne don hana murɗiya a zaɓen. in ji kakakin shugaban hukumar zaɓe da idewu kan ƙarar da wasu jam'iyyu hudu suka shigar babbar kotun tarayya da ke buƙatar haramta amfani da na'urar ga gwajin na'urar da a wasu sassa aka gano jabin rajistar zaɓe amma an samu cikas a wasu sassan da hukumar ta ce za a cike wata takardar shaida matukar aka tabbatar da katin mutum ne amma aka samu tangarɗa a auna katin abun mamaki mataimakin ɗan takarar shugaban kasa na ɗaya daga jam'iyyun hudun da suka ruga kotu wato action alliance aa comrade ishaka paul ya ce ɗan su na shugaban kasa tun da lani ne ya karbi cin hanci daga pdp don hana amfani da na'urar ba da sani na an kaje kotu ba kuma fati ba da ta ba presidential candidate yi na gan shi ya kai shi can ba mu ba shi izini ya je ba sai dai zai ce mana shi kadai da ke fati din to shi kenan wato kuna ganin kamar wasu ne suke amfani da jam'iyyar ku kenan suna ba da wasu kuɗi saboda su kawo eh, cika zaɓen eh PDP ne ke haka in ka karanta jarida kwanakin nan sun ba coci yan coci 17 billion sun ba eh, musulmi 12 billion 29 billion kenan tsakanin the date of extension and now to akwai sauraren mutane suke ba da kuɗi me suke saya what are they buying su ne pdp ne ke tsoro ta bai a yi boti yadda ya kamata in sun ci sun ci in ba su ci ba ba su ci ba. shin gaskiya ne kuɗi suke ba wa ƙananan jam'iyyu don kawo cikas ga na'urar zaben ita ce tambayar da na wa sakataren kwamitin amintattun pdp sanata walid jibrin. ina mutumin da ya faɗi cewa jam'iyyar pdp tana ba da kuɗi ko tana sayan wasu jami'u wannan ba mata adalci ba. Masu aro kaɗan daga cikin abin da ya sauwa kenan a makon nan sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin dukkan wakilanmu da aka saurara da kuma Julie da Gresham wacce ta daidaita sautin shirin. A nan nisa Habu Imam Ali zan dakata yin sallama da ku mu zama lafiya. To madalla masu sauraro sai a mana kin gafara ba mu samu dawon kawo muku nasiha kan kirsimeti ba a bi mu zuwa shirinmu na hantsi insha Allah yanzu kuma sai ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki ɗaya. wakilai daga bangaren 'yan tawaye da na gwamnatin sudan ta kudu sun yi zama na farko a wani yunkuri na shawo kan yakin basasan da ya addabi kasar bangarorin biyu sun yi zaman ne a juba babban birnin kasar a jiya talata da fatan za a kafa gwamnatin wucin gadi wadda za ta kunshi dukkanin bangarorin da ke takaddama da juna wani harin sama na jirgi mara matuki da ake zargi na amurka ne ya kai kai ci wata tungare mayakan alshabab a somalia har yanzu babu cikakkun bayanai kan wannan hadari wato kan wannan hari da aka kai a daren litinin din da ta gabata amma jami'an yankin sun ce harin ya halaka mayakan kungiyar da dama ana kuma tsammanin ya ritsa hadda wani babban kwamandan kungiyar wasu rautanni sun ce harin ya kaikaici wani jerin gwanon motocin kungiyar ta alshabab ne yayin da wasu rautanni ke cewa sansanin 'yan kungiyar harin ya shafa wanda ke yankin shabele zuwa yanzu dakarun amurka ba su ba da tabbacin kai wannan hari ba amma sansanonin kungiyar ta al wurare ne da amurka ke yawan kai hare-hare da jirage mara matuka kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yi kira ga dukkanin ɓangarorin da ke yaƙi a siriya da su yi gaggawar samar da hanyoyin da za a ratsa da magunguna da kayan abinci domin kaiwa ga waɗanda suke buƙatar taimako mambobin kwamitin su sha biyar suka nuna amincewarsu ta bai ɗaya a jiya talata inda suka nuna fushin su kan yadda ɓangarorin da ke faɗa a ƙasar suka yi buris da buƙatun da majalisar ɗinkin duniya ta gabatar game da yaƙin na siriya da ke ƙara ƙazancewa. to madalla a gaishe ka da haka Allah ka mu karshen shirin a safe nan sai can da hantsi za mu sake dawa da wani sabon shiri ciki har da maimacin shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed kamar mu sallama da ku muna ƙara mai gaisuwar ta'aziyya ga Hajiya Ruqayyatu Ismaila Hamman da sauran dangi bisa rasuwar babbar yayar su Hajiya Salamatu Danjuma Mayo Faran Allah ya jikanta da rahama mu kuma kyauta na mu karshe yanzu a madadin mahmud lalo da ya taya ni gabatar da shirin julie lazar gresham da ta kula da akin gabatar da shirye shirin mu da ma injiniya malam charles house da ya rika mata a nan nesa habu imam zan dakata in sallama da ku sai an jima mu zama lafiya thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.